eh sunana honor baba shehu gulumba chairman na bama local government ranka dade mun samu labarin cewa kamar akwai wani hari da aka kai garin bama na wasu yan kungiyar boko haram ko ana tsammanin yan kungiyar boko haram ne wanda a aka kona gidaje da wani ma'aikata da kuma har an yi asarar rayuka da dama ko za ka yi min karin haske game da wannan abin da ya wakana wayansu 'yan bindiga ba sun je sun kai farmaki a garin gulumba sun je suna ta kona mana gidaje a zarar mutum ya fita so su harbe mutum sun zo sun kashe mana mutane kamar 27 kuma sun wanda suka ji rauni kuma kamar su goma sha biyu sun zo sun kokone mana gidaje kamar gidaje nawa suka kwada wannan yanki na guluba alkalla gidajen da suka kone zai kai kamar uku da kuma shopping complex guda 20 da main store kamar 20 da grinding machine akuya da abinan su kamar hudu da biyu da kuma asi da gero su ma hamsin kamar buhu dari hudu da hamsin kamar haka na ya kone farin kudi akalla zai kai 3.5 miliyan yanzu mutane mu suna halin kakaye-kaye ba ma abin da suke samu suke ci yanzu suna wani hali kamar za a ce wanda mutane na kuwa irin hali suka shiga ne yanzu mutane mu suna halin kakaye-kaye ba ma abin da suke samu suke ci yanzu suna wani hali a ciki akwai wanda yanzu sitiran jikinsu ne kawai a sai misali zan baka a cikin mutanen da abin ya shafe su akwai 'yan kasuwa da dama wanda har kuka ma suke yi misali zan baka misali zonal bias gaskiya ma namu na zone A yana da mun je ya gan mu yana kuka har ni kowa yana kuka ga hawaya idan mu dukanmu sai na ce Allah yake kawo duk abin da ya faru Allah ya riga ya kaddara mu rungume kaddaran Allah ganin cewa wannan abu ya faru ah, kamar cikin dare ne ko kuma liyoshi ne karfe shidan safe ne wannan abu ya faru kamar kun samu doki haka daga wajen jami'an tsaron mutane eh akalla an bi to kasan ban gaya maka abu ba mutanen garin mu su ma kowa ya jure kowa abun ya zo sun aje mu a bango yanzu kowa ya yarda ya dauke sanda bindiga duk wanda yake da shi yanzu muna garin kanmu ne kwanakin da ya wuce first incident da ya faru a gulumba din kanina mai bin bayana shi aka yanka a gulumba su kusan mutane shida a cikin akwai kanina ya rasa rayinsa kuma wannan shine ta biyu da sun zo sun kone gidana sun yi kurmus sun cicire kayan gidan gaba daya kafin su sa wuta gidana disney Head Palace wallahi mutumin gulumba ne in ya ja gan gulumba sai ya yi ka ce kamar mutane nawa suka rasa ransu a garin 27 komi kake a duniya ka san da'a mamashi mu bar sabo bigir mamashi mu bar sheri bigir mamashi mubarguluma, bar bigir mamashi